na yaba ka, sannan kuma na jinjina wa kimarka na yarda na amince da kai na buɗe maka zuciyata ka shiga ka zauna a fadar ban yi kasada ba da idanuwa na suka gane min cewa ke ce fitila da ke haske ni ina fata yadda kaddara ta haɗa ni da kai Allah ya saka da ta raba ni da kai to aiki sarauniya ce mai karfin iko mai dakaru da yawa so kike na zo ban nemi izini ba ai mu hukunci kallon fuskar masoyi yana ƙara tasirin soyayya a cikin zuciya haka masana zance suka ce ka fahimci rayuwa a nan dan ka maka na gama zuciya ta alƙawarin idan son ki jihadi ne to zan ci gaba da tafiya da shi idan son ki kaddara ta ce to zan karɓe ta hannu biyu so kamkar madubi yake idan ka tsaya a gabansa fuskar ka za ka zama abin da ka gani a cikin madubin nan shine kai don girman Allah kar ki ci gaba da rura wutar da za ta tarwata zuciya don Allah Karisa ina son ki wato ki kasance Karisa ina son ki domin kin zama dole a rayuwa ina son ki domin ke ce bugun numfashi Karisa Allah <laughs> Karisa me ya saka me ya hada ake faman nuna damuwa kaddara da ta gibta takan ɓata shakuwa soyayyar masu wani takan sa wani a damuwa alkawarinmu na fuskanci cewa ke kike zuba yarinyar nan ido tana yin abin da ga dama wallahi ba su yi ba an daina yayin auren dole zamani ya zo da wayewa don haka a bata ta zaɓi da take so zuciya na ƙura take aras ban jin daɗin komai a duniya na tsani komai ba na san ganin komai a rayuwa ta anas ba ya son ki kai ka sake gaya min wannan maganar illar so bakin gani takan haifar aita watsuwa rashin daidaito kuma yakan sauya rayuwa. A kan sai na ɗaura mara Ba za ka iya ba. Zan iya. Ba za ka iya ba. Saboda ni. saboda baka saba ba zan saba ba ka saba ba zan saba ba za ka jure ba zan jure ba ka samu ba zan samu kaddara me ake nufi da kaddara babu kaddara a cikin soyayya ta da kalisa rabu da shi mahaukaci mahaukaci alƙawarin mu